Haro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa da labarai da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu ka muku labarai da suka shafi sabbin tsare-tsare da gwamnatin Najeriya ta fito da su da zumar haɓaka harkar noma saboda a wadata ƙasa da abinci da kuma sauƙaƙa farashin kayayyakin abinci a lokaci ɗaya. da kuma mu ji yadda gwamnatin ƙasar gabon ta kawo ƙarshen wata yarjejeniya mai tsawo ta kulla da nahiyar turai a kan abin da ya shafi su na kifi da mu ji dalilin da ya sa ƙasar ta gabon ta janye daga wannan yarjejeniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gwamnatin tarayyar najeriya ta fito da tsarin karya farashin kayan abinci gwamnatin tarayyar ta najeriya ta bayyana cewa sauye-sauyen da za ta samar a cikin harkokin noma manufarsa ita ce wadata ƙasa da abinci ta yadda kowane ɗan najeriya zai iya samun abin da zai kai bakin salati ministan aikin gona sanata abubakar kyari ne ya bayyana wa 'yan jarida haka a birnin maiduguri na jihar borno hakanan kuma kyarin ya yi ishara da yadda gwamnati take kai taimako a cikin harkar noma domin kawo ƙarshen ƙarancin abinci saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasar har ila yau kyari ya bayyana cewa ma'aikatar su ta fito da wani tsari mai manufar warware matsaloli ta fuskoki mabambanta da suka hada da rashin tsaro ambaliyar ruwa rage shigo da abinci daga waje dogaro da kai har ila yau ma'aikatar aikin gonar tana son ganin an ƙara yawan alkama da shinkafar da ake nomawa a cikin wannan ƙasa. kyari ya ce a ƙoƙarin da ake yi na rage yawan alkama ton miliyan shida da ake shigo da ita a kowace shekara da ƙasashen waje an kaddamar da shirin noman alkama a fadin kasar ta Najeriya. Hakanan kuma ya bayyana cewa jihar Cross River ce ta farko a kudu wacce ta shiga cikin shirin noman na alkama. Wannan matakin yana a matsayin gagarumin sauyi ne wajen noma bisa la'akari da yankunan ƙasa. Wato abin nufi a nan shine cewa ta dai alkama an fi noma ta a yankunan da suka shafi arewa ga misali. To amma yanzu jihar Cross River za ta shiga cikin wannan layi to wani batu da kari ya magana a kansa shine na takin zamani da ya bayyana cewa raba takin zamani da aka yi ya taimaka matuƙa wajen haɓaka harkar noman shinkafa wacce ta kai ton takwas shine kuma lamarin da ya baiwa gwamnatin tarayya damar bayar da shinkafa da farashi na tallafi ga jihohi da ambaliyar ruwa ta shafa baya ga alkama da ma'aikatar ta aikin gona take son mayar da hankali wajen noma ta an shigar da shinkafa a cikin wannan layin wato za a kufa wajen bunƙasa noman shinkafa saboda an jarraba an gani da kuma iya cewa a hakikanin gaskiya ta wannan fagen an samu sauyi a tarayyar najeriya inda za a iya cewa wuraren casar shinkafa sun yawaita kamfanonin da suke kuma wato hada shinkafar a cikin buhuna su ma sun yawaita a faɗin ƙasar musamman ma dai a arewa hakan yake a matsayin ishara ce suna da shinkafar a ƙasa da za a iya yin wannan aiki da ita a ƙarshe ministan ya taɓo batun haƙoƙin 'yan ƙasa masu sayan kayan abinci saboda tabbatar da cewa kowane ɗaya daga cikinsu zai iya sayan kayan abincin da rahusa hakanan kuma ya bayyana cewa yadda ƙasar najeriya al'ummarta take ƙara yawa kuma daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da hamsin wato shekaru ashirin da biyar kenan masu zuwa wanda yake da rai zai ji cewa yawan mutanen najeriya ya tashi daga yadda yake yanzu zuwa miliyan 400 to gwamnati ta zaɓi sai ta shigar da injina na zamani a cikin ayyukan gona hakanan kuma a ƙarfafa matasa domin tabbatar da ci gaban shirin na wadata ƙasa da abinci shigo da injina a cikin harkar noma zai sauƙaƙa wato walhalun da ake yi wajen noma ɗin sannan kuma a lokaci kaɗan za a yi aiki mai yawa shigar da matasa kuwa shine da tabbatar da cewa idan waɗanda suke noma a yanzu lokaci ya yi to suna da waɗanda za su karɓa daga hannunsu su ci gaba wata matsala da ake fuskanta a harkar noma ita ce ta asarar da ake tafkawa bayan an yi girbi a dalilin haka an fito da tsare-tsare da za su yi aiki da su <clears throat> da za a yi aiki da su domin rage wannan matsala kuma shine dalilin da ya sa aka kulle yarjejeniya tsakanin najeriya da brazil domin hana lalacewar kayan abinci ga misali in ka ɗauki tumatiri wanda yake da bukatar yanayi na musamman domin a ci gaba da kare shi a yadda yake ɗanyensa to da akwai buƙatar injina na musamman da kuma manyan ɗakuna da za a kula da shi to hakanan kayayyakin abinci masu yawa suna da bukatar irin wannan kula da fatan wannan shirin zai haifar da mai ido kuma a ganshi a ƙasa to daga nan najeriya za mu ƙetara mu nufi ƙasar gabon inda bayan shekaru takwas da ƙasar gabon ɗin ta ƙulla yarjejeniya ta kamun kifi da ƙasashen turai ta sanar da cewa ita ta fice daga wannan yarjejeniya ƙasar ta gabon dai ta fice daga wacce yarjejeniya ne ta ɓangare ɗaya tana mai kawo dalilan cewa babu daidaito da adalci a ciki wajen cin moriya hakanan kuma ta ambaci cewa ana yi wa albarkatun ƙasar ta gabon hawan ƙawara da wawasansu an kulle yarjejeniyar da ya tsakanin gabon da tare da turai a shekara ta 2007 da ƙarƙashinta aka bai wa jiragen ruwan turai na kamun kifi damar su zo gabar ruwan wannan ƙasa su baje komarsu saboda su yi kamun kifi yayin da su kuma abinda za su biya ita gaban da shi shine bayar da kuɗaɗe wajen tafiyar da wato makarantu da ɓangarori da kuma harkar kiwon kifi da dabbobi da suka shafi ruwa sai dai kuma shugaban ƙasar ta gabon kulutaya ngoma ya ce yarjejeniyar babu daidaito a cikinta domin a lokacin da jiragen ruwan na turai suke cin fa'idar yawan kifin da suke kamawa ita kuwa gabon tana samun kuɗaɗe ne wasu 'yan kaɗan da ba su isa su sa ta aiwatar da manufofin da ta sa gaba ba a halin da ake ciki dai libreville tana kaɗa ƙararrawa a kan cewa ana ɗibar albarkatun ƙasan na ruwa da yawa ga kuma matsalar rashin zuwa daga waje a zuba hannun jari a cikin bangarorin harkar kamun kifi da rashin aikin yi wanda wannan yarjejeniyar ce ta haifar da ita kamar yadda mahukuntan na gabon suka ambata wani bangare na wannan yarjejeniyar dai wanda yake da ban mamaki shine da duk kifin da aka kama ana tafiya da shi ne kai tsaye zuwa nahiyar turai ba tare da an kai ko kwara daya zuwa kasuwannin gabon ba wannan shine abin da gwamnatin take son ganin ya zo ƙarshe. to ita dai tarayyar turai ta mai da martani inda a matakin farko ta nuna mamakinta saboda abin da gaban ɗin ta yi na ficewa daga jajeniyar sai dai kuma ta tabbatar da cewa ƙasar ta gabon tana da haƙƙin ta janye daga wani yarjejeniya amma kuma a lokaci da brussels ta ce a shirye take ta sake zama kan teburin tattaunawa da ƙasar gabon ɗin domin a shata sabbin ka'idoji na wani yarjejeniya wannan matakin na gwamnatin gabon yana nuni da cewa sabuwar gwamnatin da ake da ita tana son sauya siyasata a kan tattalin arziki da kuma yadda za ta sarrafa da riƙe albarkatun take da su saboda cin moriyarsu. To ma sauraro za mu dasa a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe. kafin mu karkare baki dame ban kwana da ko muna ga ko zuwa shafin mu na intanet da mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi, toilet infection ko kuma infection da faransanci, ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To marilla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi. Ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda a kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su waɗannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi to duk ta shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi na kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai akwai wayanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu kaman akan ce akwai wanda yake ta kwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta kwayan cuta na kaman viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma kwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa wa'annan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su wa'annan viruses ne ko wa'annan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma wa'annan mu ce su wa'annan parasite din ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to ana bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To dokta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bacteria kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami wayannan cututtuka misali ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa na farko shine kamar misali mace mai ciki duk mata da take ciki saboda yanayin da take kula da wannan cikin za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba to yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu waɗannan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa a irin wannan bacteria ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kaman akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin waɗannan sukan sami daman cutan nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial vaginosis wanda shi wannan misali kwayan cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection ne to fungal din nan aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce mar fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a somin ja da yalo a somin farin kafsu a somin waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya a an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi wasu kuma larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na cewa irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsuro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata dinnan kamar hormones kenan da ake faɗa za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. To dukta a likitance wani hanyoyi ne ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke bi wajen warkar da wannan ciwon na sanyi? a gaskiya shi kamar wannan ciwon sanyi yana da mahimmanci mu fahimci cewa hada mun nuna alamunsu eh, da yawa mutane sai su ga cewa a to idan ina ciwon sanyi ina jin kaikayi bari in je kawai in samu maganin kaikayi ko na ga wani farin ruwa na zuba bari in je kawai a bani maganin farin ruwa ko a'a abin da ya fi kyau a ka'ida shine to duk wanda ya sami wannan larura da farko dai shine ya je asibiti saboda mun yi lissafi nan akalla ba ƙasar ba mun ce kwayoyin da suke jawo shi sun fi goma sha biyar kuma muka taƙaita su ka kashi uku muka yi maganan bacteria muka yi maganan su wannan fungus da muka faɗa sannan muka zo muka maganan kuma protozoa ko parasite da suke jawowa to idan kawai ma mun tsaya uku ɗin nan ya mutum zai iya gane wanne ne a cikin su ya samu shi Matukar bai je asibiti ba saboda haka mahimmancin a fara zuwa asibiti a yi bayanin ciwon ga abubuwan da mutum yake ji na ɗaya kenan na biyu kuma a asibitin nan dole ne a bincika don sai an yi gwaji sosai za a gwada fitsari za a gwada jini za a gwada wannan ɗan ruwan da yake zuba za a yi waye sannan a ga shin ma wani irin cikin kwayoyin cutar ne ya kama wannan mara lafiya na biyu kenan na uku ana ba da shawara cewa lalle lalle kada a kuskura a fara shan magani kafin a je asibiti a bari sai an yi ɗibi nan gwaje-gwajen dalili shi yakan sa a gano cewa eh, a halittar da ta jawo wannan larura ba a canza mata kama ba saboda su magungunan nan suna canza musu kama sannan in mace ce akwai ƙarin gwaje-gwaje da ake yi na misali a duba bakin mahaifa a ga cewa saboda a kiyaye a san tsananin larurar da abin ya ya shafa saboda haka akwai na'ura da za a sa a duba a ga cewa eh, ya shafi bakin mahaifa ko bai shafa ba in ya shafa kuma za a san mataki da za a ɗauka don a yi wannan duk za a duba wannan sannan za a ba da magani a kan yanayin yadda aka gwaji ya nuna duk maganin da za a bayar lalle sai wanda gwaji ya nuna matukar ba a tafi da gwaji ba to za a yi ta buga-buga ne a ƙarshe kuma kwayoyin cutar su zo su saba da magungunan tunda daman ba nasu bane kuma ma sauki ya kasa tabbata turakta daga ƙarshe kowace shawara ce za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan ciwon na sanyi na'am babban shawara dai a nan da za mu bayar na farko shine a mu tsabtata tsabtan tsabta da ake magana mu ƙara tsabta na na jiki na sutura na kuma abubuwan da muke amfani da su na ɗaya kenan na biyu kuma mu kiyaye wani muna da wani al'ada na amfani da kayan 'yan uwanmu kowa ya na cewa kowa ya sa kayan shi ba yau kaga wannan ya sa pant din wannan wancin ya sa pant din wancan wannan ya sa pant wannan yana da muhimmanci sannan na hudu yana da kyau koyaushe misali akwai wani al'ada da za a ga mata suna yi yawan wanke-wanke misali a sirka ruwan kaza ruwan kaza a wanke al'aura ruwan kaza a wannan wanke-wanke in yi yawa yakan kai su waɗannan halittu da suke tare da mu a jikinmu sai mu canza musu kama su kasa ƙoƙarin yadda za su taimaka mana sannan cuta ta zo ta shige mu na shawara kuma na gaba shine yana da kyau ko lafiyar mu kalau ana son duk mace wata shida a wata shida ta je ta ga likita likita gani na zo me yake damun ki ba abin da yake damuna amma na ji an ce duk wata shida akan so a zo a duba lafiyar mutum akan yi normal medical check-up ake cewa sai mutum yi wannan inda wani abu zai gani in babu babu abin da zai faru kuma kamar yadda yake da kyau mu kiyaye shine A kowa kamar yadda ake faɗa maganan saduwa da mata barkati da ake magana mu lalle mu wa kanmu a abin nan faɗa kan wannan ya zama da cewa kowa ya taƙaita ga wanda yake halaliya shi kuma in suna da matsala ana son magani ba a son mai aure ya sha shi kaɗai yawa idan mai wannan matsalar aka samu yana da kyau su sha magani tare miji ya sha mata ta sha ba wai a ce a ai mace ce take da matsala kawai ta kare ta sha magani saboda in aka yi haka to kullum ya kusance ta za a dinka samun eh, shi yana ta ɗaukan wannan larura kuma ma yana da mace fiye da ɗaya sai ya biya babbazawa sauran mata saboda haka ake son in ma da sauran matan mutukar shi ya daure ya jawo hankalinsu su yi ƙoƙari su ma su sha wannan magani su an yadda lafiyar su kalau amma tun da shi ya samu wannan larura kuma matan shi kaza ne tun da yana sha za a so matar shi ɗaya ta sha biyu ta sha in ma hudu ne da shi ko hudun nan za a ba su maganin nan su don haka ya hakan Allah yadda ya zauna lafiya kuma wannan larura na a ciwon sanyi sai dai mu ji kamar labari ne ba zai kama mu sha Allah To masu sauraro da wannan fatan na dakta ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan wannan babi da muka buɗa kan ciwon sanyi kafin nan godiya ta musamman ga shi dakta Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata daga asibitin dutse jihar Jigawa a tarayyar Najeriya wanda ya sadaukar mana da lokaci mai tsawo ya kuma amsa mana da tambayoyinmu game da shi wannan ciwon na sanyi. A nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu haɗu a wata ranar Talata domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. da likita bokan turai a da sosai na ce a da likita bokan turai a da sosai amsoshin pikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatullah said ali hamna'i allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da tambayoyi ne kan hukunce-hukuncen alkibla sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba sai ku gyara zama don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya shin sallah ta inganta a kowace kusurwa a lokacin tsananin yaƙi da ba zai yiwu a tsaya tantance a ƙibla ba amsa idan mutum bai samu zaton wata kusurwa a matsayin alƙibla ba kuma akwai yalwan lokacin sallah to itiyaɗi wajibi ya yi sallah a kusurwoyi hudu amma idan babu isasshen lokaci sai ya yi sallah a kusurwoyin da yake zaton nan ne alƙibla gwargwadon lokacinsa tambaya da a ce an san wurin da ake fuskantar ka'aba mai tsarki a wani gefen duniya ta yadda idan wani layi na tsaye ya bi ta tsakiyar ɗakin ka'aba ya haɗu da gefunan na duniya ya ratsa ta kan tsakiyar duniya sai ya fito ta wani ɓangare ta yaya mutum zai fuskanci alƙibla a can amsa ma'auni na wajabcin fuskantar alƙibla shine fuskantar ɗaki mai alfarma daga kan doron ƙasa ta yadda mutum zai fuskanci ka'aba kan tsarin ƙasa na doron duniya da ke maka a bar girmamawa don haka yana kansa idan mutum ya tsaya a wani wuri a kan wani doron ƙasa kuma ya kasance layukan da suka tashi daga inda yake ka ratsa ta saman doron ƙasa zuwa ɗakin ƙaba sun yi daidai da tazararsu to mutum yana da zaɓin fuskantar alƙibla daga duk inda ya ga dama amma idan ya kasance nisa daga wasu wasu bangarori ya ragu ko ya fi guntu da adadin da zai saba da shi duk da gaskatar fuskanta a bisa al'ada wajibi ne a kansa ya zaɓi bangaren da ya fi gajarta tambaya idan mutum ya kasance a cikin wani yanayi da gaba ɗaya ya jahilci alkibla kuma ba shi da wani zaton wani wuri a matsayin alkibla? menene wajabcin da ya hau kansa kuma a wace kusurwa zai yi sallah amsa a cikin wannan tambayar wajibi ne a bisa itiyadi a yi sallah a kusuroyi hudu idan kuma babu isasshen lokaci na yin sallah hudu sai ya yi sallah gwargwadon lokacin da zai ishe shi yin sallah a wannan lokaci tambaya ta yaya za a tantance kusurwar alƙibla kuma yaya sallah za ta kasance a ƙarshen dungun ƙarshen duniya ta arewa da kuma ta kudu amsa tantance alƙiblar dungunan ƙarshen duniya biyu shine tantance mafi guntuwar layi akan doron ƙasa tun daga wurin sallah zuwa wuce saman ƙasa zuwa ɗakin ka'aba sannan ya fuskanci wannan layin bayan tantance shi yanzu kuma za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wurin mai sallah kamar haka tambaya wuraren da gwamnati a zalima ta kwace da ƙarfi shin ya halatta a zauna kuma a yi sallah a wurin ko kuma wucewa ta wurin amsa abin tsammani shine sanin wurin na kwace ne yana ɗauke da hukunce-hukunce da kuma tsarin ƙasar da aka kwace tambaya menene hukuncin yin sallah a ƙasar da ta kasance wakafi yayin da tuni gwamnati ta fara amfani da ita kuma ta gina makaranta a kai amsa idan mutum ya yi tsammani kuma tsammanin da yake da tabbacin yin amfani da wurin yana da hujjar shari'a to babu matsala wajen yin sallah a cikinsa tambaya idan mutum ya yi sallah na tsawon lokaci kan daddumar sallah ko sallah da tufan da aka ɗinka da kuɗin da humusi ya hau kansa menene hukuncin wannan salloli amsa sallolin da ya yi su da suka gabata sun kasance masu inganci tambaya shin da gaske ne mazaje su tsaya a gaban mata yayin sallah amsa babu laifi mace ta tsaya a layin da namiji yake ko ta tsaya a gabansa idan ya kasance a tsakaninsa akwai tazara gwargwadon takun hannu a bisa itiyadi tambaya menene hukuncin sanya hoton imamu Khomeini Allah ya yarda da shi da kuma hotunan shahidan juyin juya halin musulunci a masallatai ganin cewa mai girma imamu Khomeini Allah ya kara masa yarda ya kasance ya bayyana cewa bukatar rashin yarda da sanya hotuna a masallatai kamar yadda akwai maganar da ke yaduwa kan makaruhi ne yin hakan amsa babu matsala akan haka amma idan ya kasance a cikin falo ne kuma yana da kyau a rufe shi da wani abu a yayin sallah tambaya wani mutum yana zaune a gidan gwamnati sai ya faɗaka tsawon zamansa a wannan gidan an ba da umarnin wajabcin tashinsa menene hukuncin sallarsa da azuminsa bayan wa'adin da aka yanke na tashinsa amsa idan jami'an da abin ya shafa ba su ba shi izinin yin amfani da gidan ba bayan wa'adin aikin da aka tsara to yin amfani da wannan gida ana ɗaukarsa a matsayin gasabi wato yin amfani da abin kwace tambaya shin ana ƙin yin sallah akan duma mai zane ko akan ƙasa mai rubutu amsa babu laifi yin sallah a kansu amma idan sun kasance hanyar da za ta samar da hujja ga waɗanda suke zargin 'yan shi'a to wajibi ne a nisanci yinsu don yin sallah a kansu idan kuma zai wajabta janye hankali da kautar da zuciya daga kan sallah to sallah a kansu makaruhi ne. tambaya idan wurin da mutum ke sallah ba mai tsarki ba ne amma wurin sujada ya kasance mai tsarki shin sallarsa ta inganta amsa idan najasa a wurin bai kai ta yadda za ta iya yaduwa zuwa tufafi ko jiki ba kuma wurin sujada yana da tsarki babu matsala yin sallah a wannan wuri tambaya ainihin ginin sashin da muke aiki a cikinsa ya kasance makabarta a baya an ƙaurace masa tsawon shekaru arba'in da suka gabata kuma a kansa kafin shekaru talatin an gina wannan gini a halin yanzu an gina dukkanin filayen da ke kewaye da sashinsa ba a bar wata alama ta makabarta ba dangane da abubuwan da aka ambata a sama Muna fatan za ku fayyace hukuncin sallah da ma'aikatan ke yi a wannan sashi, shin yana da inganci ta fuskar shari'a ko a'a. amsa babu wata matsala a cikin amfani da gudanar da sallah a wannan fanni sai dai idan ta hanyar shari'a an tabbatar da cewa filin da aka yi gini da aka ambata an ba da shi ne a matsayin wakafi na binne mamata sai aka karbe shi aka tada wannan gini a cikinsa ba ta hanyar da shari'a ta shimfiɗa ba tambaya matasa muminai sun yanke shawarar don haɓaka kyawawan halaye domin yin sallah a wuraren shakatawa na kwana ɗaya ko biyu a mako sai dai wasu jigajigai na dattijai sun nuna damuwarsu kan wannan batu cewa babu tabbas kan mallakin filin shakatawar menene hukuncin yin sallah a cikinsa amsa babu matsala wajen yin sallah a wuraren shakatawa da ake da su a yanzu da sauransu kuma ba za a kula da batun cewa akwai yiwuwar wurin kwace ba ne to wurin gasabi ne ba tambaya ɗaya daga cikin makarantun tsakiya a wannan birni filin mallakin wani mutum ne bisa taswirar birnin an ayyana cewa ya kamata a mayar da wannan fili zuwa wurin shakatawa bayan haka saboda buƙatar gaggawa tare da amincewar hukumomin da abin ya shafa an yanke shawarar mayar da ita makaranta da yake mai wannan fili bai gamsu da mallakar da filin ga gwamnati ba kuma ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake gudanar da sallah da sauran ayyukan addini a ciki kan haka muna fatan za ku bayyana mana fatawarku mai daraja kan wannan matsala dangane da tsayar da sallah a wannan wuri amsa idan ya kasance mallakar filin ta hanyar shari'a ce da ya dogara da dokoki da ya fito daga majalisar shawarar musulunci kuma ya samu amincewa daga majalisar kiyaye doka to babu matsala yin sallah da sauran harkoki a cikinsa tambaya a garinmu akwai masallatai guda biyu da ke makwabtaka da juna da bango ya raba su a wani lokaci da ya wuce wasu tawagar muminai sun yi nufin rusa wani babban sashi na bangon da ya raba su don haɗa su wuri guda hakan ya wurga wasu cikin rudu ko shin ya halatta yin sallah a waɗannan masallatai biyu kuma suna ci gaba da nuna shakku kan matsayin waɗannan masallatai biyu muna fata za ku fayyace mana matakin da ya dace dangane da wannan batu amsa cire katangar da ta raba masallatan biyu Ba ya haifar da matsala wajen yin sallah a masallatan tambaya akan babban hanya akwai gidajen abinci kuma a gefen su akwai wuraren sallah inda idan wani bai ci abinci a gidan cin abincin ba shin ya halatta ya yi sallah a wurin ko kuwa dole ne sai ya nemi izini ko kuma babu bukata amsa idan akwai yiwuwar wurin sallah na mai gidan abinci ne kuma amfani da masallacin ya taƙaita ne ga masu cin abinci a gidan abincin to dole ne akan mutum ya nemi izini. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی Assalamu alaikum jama'a masu saurare barkanmu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga darasi na 180 a cikin shirin na yau za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokin Saramin kan fasahar tazhib da ake amfani da ita wajen ƙayata rubutun addini da kuma littafan waƙoƙi na addini da aka rubuta a tarihi hakanan kuma ana ƙawata rubutun ƙur'ani mai tsarki da wannan fasaha inda ƙasashen musulmi sukan yi amfani da wannan fasaha wajen buga littafai amma a halin yanzu ƙasar iran ce kan gaba wajen yin amfani da wannan fasaha mafi kyau sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin amma kafin jin tattaunawar sai an fara da sauraron kalmomi. Das hat. Rubutun hannu. Hub. Mai kyau. Albate. Ko da yake. Ba'azi. Wasu. Neveste. Rubutacce. Khana. Mai karantuwa. Ras migo'i. Abin da ka faɗa gaskiya ne. Kasi. ونی دفترت پیشنکا او ببیند شی یگنی او میفهمد شی یفهمتا زبان هرشی فارسی پارسنچی دوم نبیو وقتی که لوکچن دا سریع می سوری من می اینا روبوتاوا خودم دکینا بعضی ون بنگری کلمات کلمومی من بخوانم نی این آیا می شرکت کنی؟ شن کنا سن که کلاس اجی آموزش کویو خوشنویسی هر روبوتن هنو تا به حال یزو ینزو من فکر نکرده ام بنی تنانی با هنر پساها اسلامی نه چی؟ آنها علاقه دارند سنه سن زیاد دیوه من دیده ام نتبا گنی دیوار کتنگه تابلو الو فروشگاه شاگو جمله جمله زیبا نوشتن روبوتاوا دکاو قرآن قرآنی می زمانهای قدیم لوکتن ده سه گباتا آنها بهره برده اند سو سنی امپانی خط روبوتو مدارس ابتدایی مکرانتن پرامری تعلیم کویروا آنها آموزش می دهند سو سنا کویروا شرکت حلرتا برنامه شری مرکز چی بیا من میشناسم نسنی To madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Ramin da Muhammad ga dai abin da Ramin yake cewa. Muhammad, das خط تو خوب است. البته بعضی از این نوشته ها خوانا نیست. Muhammad, rubutun hannunka yana da kyau, ko da yake wasu daga cikin irin waɗannan rubuce-rubucen ba su karantuwa. Rost miguyi. Da gaske? البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم توست کده که منی اگا لطفان که نربوتو زیبه هنچه چه و پرسنچی نه هرشن کنه بیو وقتی که سریع می نویسم دست خطم خانا نیست خودم هم نمی توانم بعضی کلمات را بخوانم. الو کچن دا نیکه ربوتو دا سوری ربوتو نه با می کرن تو نیکه نه بانه ای کرن تا کلمومن کلمومین میخواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟ کنا که هلرچی ونی اجن کوین پساه ربوتن هنو؟ تا به حال به این موضوع فکر نکردم. یزو انزو بن تبا تنانی اکن حکبا. خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند. پساه ربوتن هنو ندگزکن پساه های مسلنچی. ونده ایرانی ها سنا سن متکا دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند. نگا اکن بنگای دا اللنن شاگونا انا ربوت جملولی ماسی کیاو دا فساهر ربوتن هنو. برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند. از زمان داما انی امپانی قرآنی من در ایران قرآن های نفیس با خط های زیبا دیدم. ایران نگا قرآنی بوتا در بوتن هنو مسکیاو. در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می دهند. ایران انا کویر دا پساه ربوتن هنو الوکسن اکی کویر در ربوتو تن دگا پرامری. حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم. تبس زن شری دومن حالت اجن کویان ربوتن هنو من یک مرکز آموزش خوشنویسی در این نزدیکی می شناسم. آن را به تو معرفی می کنم. نسان تا چی بر کویان پسه ربوتن هنو انان کسا. زن مکا بیانن تا. madalla sai a cikin harshen محمد دست خط تو خوب است البته بعضی از این نوشته ها خانا نیست راست میگویی البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم توست وقتی که سریع می نویسم دست خطم خانا نیست خودم هم نمیتوانم بعضی کلمات را بخوانم میخواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟ تا به حال به این موضوع فکر نکردم خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند من در ایران های نفیس با خطهای زیبا دیدم در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می دهند. حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم. من یک مرکز آموزش خوشنویسی در این نزدیکی می شناسم. آن را به تو معرفی می کنم. امپانی دسالن پساها ya yi tasiri a cikin ƙasashen musulmi musamman bayan da ayyukan rubuce-rubuce suka ƙara faɗaɗa a cikin ƙasashen musulmin inda a wasu ƙasashen hakan ya zama wani ɓangare mai matuƙar muhimmanci a cikin harkoki da suka shafi al'adunsu kamar iran da wasu ƙasashen yankin kuma ana bayar da muhimmanci wajen yin amfani da wannan fasaha a halin yanzu a ƙasar iran da ma wajen ƙasar wajen ƙawata littattafai na addini ga baki ɗaya musamman ma alkur'ani mai tsarki da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan allah ya kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri Wasalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Faɗakarwa A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'ad jama'a ma saurare asalamu alaikum. Barkan ku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na filin faɗakarwa. wanda yake kawo muku nasihohi daga bakin malamai daban-daban domin samun dacewa a nan duniya da kuma samun rahamar Ubangiji gobe kiyama. Har yanzu dai muna tare da Malam Ahmad Sale Lazare ne, malami a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, inda zai ci gaba daga inda ya tsaya a makon jiya, sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikin shirin, amma bayan an saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. to madalla رمضان واسأل الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين هيا يا خلان idan masu saurare suna biye da mu a makon jiya malam ya yi bayani ne game da ma'anar mu'ujiza inda ya nuna cewa abin da ake nufi da mu'ujiza shine zuwa da wani abu da zai gagari wani ya zo da makamancinsa don haka alkur'ani mu'jiza ne na manzon Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka kuma ya gagari dukkan larabawa duk da takama da suke yi wajen fasaha da balaga a sun rusuna a gabansa kuma ya nuna cewa alkur'ani yana kunshe da dukkan ilimomi hatta ma ilimi na taurari da sauransu to daga nan kuma malam sai ya kafa misali da wani fitaccen masanin balaga da fasaha a lokacin manzon Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa wato bolid da irin bayanin da ya yi lokacin da ya ji karatun alkur'ani mai girma ga malam da ƙarin bayani sannan akwai wani gogaggen masanin fasaha da balaga wanda ake ce masa alwalidi dan mughira shi ma lokacin da ya ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana karanta abin da ya ji manzo yana karantawa yana karanta inna allaha ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun wannan bawan Allah Walid dan Mughira ne yace a lokacin cewa wallahi inna lahu la halawatan wa inna alaihi la talawatan وإن آلاه لمسمر وإن أسفله لمقتك وما يقول هذا بشر وإنه ليألو ولا يؤلى عليه شي ونن كافر بيجي abin da manzo ya karanta na wannan bayanai sai ce ina rantsuwa da girman Allah wallahi maganan nan tana ɗauke da wani irin zaƙi da yake kama zuciya kuma lalle maganan nan tana da wani shafi na wani fenti mai ƙara ƙawaitata. wanda wani bai iya tsarawa na fahimci cewa saman wannan magana dole ya ba da 'ya'ya masu amfani ƙarƙashin wannan maganar inda yake fitowa na tabbata a cikin wani mali'incin wuri mai danshi yake yace kuma lalle wannan ba maganar wani mahaluki ba ne kuma na yi imani abinda na shi daga bakin muhammad shi ke ɗaukaka sama wani abu ba zai ɗaukaka a kansa ba akwai wani gogaggen masanin fusaha da balaga na duniyar larabawa wanda ake ce masa anis dan uwan abu zarri gifari shi anis din nan wani mutum ne wanda ya yi niƙashi a fannin waka da gogaggun masanan waka guda goma sha biyu a zamanin jahiliya kuma ya yi galaba a kansu lokacin da ya dawo daga maka ya koma gifar kenan bayan ya ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana karanta alkur'ani ya kuma sai ya gaya wa ɗan uwansa Abu Zar yace masa ya Zar ra'aitu rajulan bi makka yaz'amu anna Allah arsala yace gaskiya Allah ya sa na ga wani mutum a makka wanda yake cewa Allah ya aiko shi shi Abu Zar ya masa me mutane suke faɗi a kansa sai ce ya na sha'ir kahin sahir shi masu suke mawaki boka ɗan sihiri a ce amma walakin na ni sami ito kaular kahana wa ma huwa bi kaulihim wala kad wada'tu قوله على أنواع الشعر فلم يلتئم على لسان أحد وإنه والله wa وإنهم لكاذبون shi Alisu shi ya gaya ma Abasar Gifari ya ce abinda mutanen maka suke faɗi akan Muhammad din nan wallahi ba gaskiya ba ne ya ce na ji zancen bokaye maganarsa ba ta kama da ta zancen bokaye na ji maganarsa na ɗauke ta na auna da fannonin waƙa daban-daban na fahimci maganarsa ba ta iya kwatantuwa a ɗora ta da maganar wani mawaƙi ko a harshen wani mawaƙi zaka ya tabbata shi muhammad ɗin da ke cewa allah ya aiko shi ne gaskiya ya zo da ita gaskiya yake faɗi masu karya tashi su makareta. Allah subhanallah, Allah hamdan lillah. da fatan masu saurare suna biye da mu da yake muna cikin kwanakin ƙarshe na azumin watan ramadan ne don haka muna fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi dukkan ayyuka da muka yi a cikin wannan wata mai alfarma kuma ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Bari kuma sake haɗa ku da Malam Ahmad Sale Lazare domin ci gaba da bayanan da yake yi kan mu'ujizar Alƙur'ani mai girma. Akwai wani bawan Allah, wani mutumin ƙauye, yadda ya musulunta a lokacin da ya ji wani musulmi ya karanta wata jumla a cikin alkur'ani ne ya karanta fasda bima tumar kawai a fasajada wa kala sajadtu li fusahati hadha hazar kalam wannan bawa Allah sai ya faɗi sajada yace na yi sajada ne don girmama fusahar da ke cikin wannan magana wani shi ma ya misalinta lokacin da ya ji wani mai karatun alkur'ani yana karanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala abun da ya zo a nassan alkur'ani Inda Allah yake cewa falam mastai asu minhu khalsu najiya wannan mai fusaha da ya ji wannan jumla da take dauke da irin wannan hikima da irin wannan balaga sai ya ce ashhadu anna mahluqan la yaqdiru ala misli hadha kalam sai ce ina shaida har ya zuwa gaban Allah na yi imani cewa ba wani mahalukin da zai iya tsara irin wannan kalma wannan sai dai mahalaccin halitta to da Allah ya ce da manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam قل إن اجتمعت الجن والإنس ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يا موسى يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم da a ce mutum da aljani sun haɗa hankali wuri ɗaya kai amma ƙara har da mala'iku da za su haɗa hankalinsu da tunaninsu wuri ɗaya da tunaninsu fito da wani littafi mai kama da alƙur'ani ba za su iya ba ko da sun taimaki junansu ta kowace fanni a wancan zamani kenan irin matsayin alƙur'ani a fannin fusaha da balaga da ƙurewar da manzo ya yi ma masana fasaha da balaga da hikimomi na wancan zamani idan muka zo har a cikin wannan zamani namu. Akwai wani ba amirki wanda habirun ne fi ilmin radar ada alana bi islamihi fi Turkiya da ya bayyana ya musulunta a ƙasar Turkiya da sauran Amerikawa 'yan uwansa suka kuje shi suka karye shi me dalilin da zaka zo ka ta kai ga aikin da aka turo ka sai ya ce qara'atul Ƙur'ana kulla fama wajadtuhu amara bi shay'in wa qala al laytahu ba amara wa ma wajadtuhu naha an shay'in wa qala al laytahu ma naha shi dalilin da ya sa na musulunta. Ƙur'anin nan na karanta shi kuma na fahimci komai ban taɓa samun wani wurin da Allah ya ce a yi kaza wanda hankalin ɗan adam zai ja ya ce don me aka ce a yi wannan kazan ba hankali ya miƙa ya sallama na duba duk wurin da ƙur'ani ya ce a bar kaza kada a yi shi ban taɓa samun hankali ya ja cewa don me aka ce kada a yi wannan ba ya ce a dalilin haka nan musulunta kenan ƙur'ani fujja ne mu'ujiza ne na manzo kuma a kowane lokaci. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا To kuma da wannan ne zan ɗiga aya sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin, amma kafin nan a madadin Sheikh Sale Ahmad Lazare da ni madugun shirin nake muku fatan alheri Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. don matasa. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke bujiro muku da batutuwa da suka shafi rayuwar matasa waɗanda suka haɗa da matsaloli da kuma ƙalubalen da ke gabansu. A shirin da ya gabata mun ba da wato muhimmanci ga wata matsala. wacce ta zama ruwan dare a cikin garuruwa da dama na ƙasar hausa wannan matsalar kuwa ita ce wato rushewar tsarin iyali da kuma yadda yake yin tasiri akan rayuwar matasan idan kuma masu sauraro suna tare da mu mun ji ta bakin malam musa ta so kofar bai da ke birnin katsina wanda yana daga cikin masu kula da gidan kula da matasa irin waɗannan inda ya mana bayanai masu yawa ya kuma yi magana a kan yadda rushewar tsalin iyali ɗin ko dai saboda mutuwa aure ko kuma rashin ɗaya daga cikin wato mahaifa ɗin yakan jefa matasa a cikin ƙalubale mai yawa na rayuwa ya kuma lissafo mana matsaloli da dama da matasa irin waɗannan ɗin suke faɗawa kamar shaye-shaye da sace-sace to wannan shine inda muka dasa aya a cikin shirin da ya gabata. Ubangiji farkon aiki na nake sakawa. Yara. Halikin duka komai komai shi nake iyawa. Yara. In ya so in yi in koya so ni iya biyawa. Yara. Mai sanya ciwo kowa kana shi yake cirewa. Yara. Allah shi yake cirewa Allah. Ku girmama iyaye domin haƙƙin suna wuyan mu yara. Mu da dubin salati Allah ga annabi To a yau shirin namu zai nufi birnin da magaram ne na jamhuriyar Nijar domin jin ta bakin Malam Abdulrahman Isa wanda ɗaya ne daga cikin masu sa ido da kuma kula da matasa irin waɗannan waɗanda rayuwa ta yau da kullum ke jefa su cikin matsaloli. Ya kuma tabbatar ma da wannan shirin namu cewa kaso saba'in cikin ɗari na matasa masu fuskantar matsala a rayuwa sun fito ne daga gidajen da ake samun rushewar iyali. Waƙa dai a bakin mai ita tafi daɗi. Eh, da ma muke kula da suna da ake cewa da suke cikin matsala duk suna cikin wannan kashin saboda kashi saba'in cikin ɗari bisa kan yaran da muke kula da su dukkan matsaloli ne ake samu daga gidajen su eh, ko uwa bata nan ko uban bai nan ko harabe da uwa duka wannan matsalolin ko ko yaro ma an bar shi gidan kaka duka wannan ana samu akasari dai nan ne ake samun matsala abin ya kama yi sai bisa kan matsaloli bisa kan yaran ko kuma suna nan uwayen suke kyalewa suna barin yara suna yadda suka ga dama a cikin a cikin titi ko a cikin gari. Duniya gidan kashe abu ko ya kashe ita ya barna. Bugu da ƙari shirin namu ya tuntuɓi Malam Abdulrahman Isa. domin jin ta bakinsa a kan kowaɗanne abubuwa ne suke kallo a tare da matasan da yaran da ya sa suke ɗaukar su domin tallafa musu da kuma daidaita rayuwarsu ta koma daidai? Ito yaran abin mafiya idan mun gan shi ne muke kula da shi mu kuma mu gan shi ba aka iya muna aka lalle akwai yaran da suke cikin a guri duka muna zuwa mu kula da su mafi yawa da yaran a titi ne muke ganin su kenan abin ya yi kamari an samu matsaloli da dama su iya zama cikin gidajensu sai su hutu har su kai zama da titi abin ya su ya yi kiki kaka dole gida bai zamuwa an kai ana tashin hankali an kai wata rama a kore su ko daren su masu hutu da gidan har su kuma suna kwana a titi saboda muna zuwa da dare muna zuwa muna yawo muna mu mu gani mu samu yaran da suke barci a titi mu tayar da su an mu hira da su mu san menene yasa suka zo cikin wannan titin eh, kuma an mu je mu ga uwayen a yi a sasanta a samu yadda ya kamata a yi a warware matsalolin kuma akwai muna aiki da masu ungoyi ungoyi da suke a nan jihar da magaram idan sun gyara ma wanda suke ce irin nan matsaloli da ake musgunawa ma suna zaburwa suna gaya muna mu kuma sun da matakai mu sun ya ne ya kamata a yi a warware wannan matsalolin inda muna gama da mahukunta ma da police da yujin yare dukkan muna aiki tare da su. Shin a gidan kashe ahu ko ya kashe taro ya yi wani ya kashe ma. Har ila yau mun tuntuɓi Malam Abdulrahman ɗin akan ko waɗanne irin hanyoyi suke aiki da su. domin magance matsalar da matasa irin waɗannan suke fuskanta wala ko ta ba su shawarwari ko kuma koya musu sana'o'i ko kuma gabatar da su a gaban wato ƙwararru musamman ta fuskar likitanci da kuma halayya ta bil'adama domin taimaka musu da tallafa musu domin a yi musu magani. to abin da muke musu yana da dama don muna zuwa mu ce musu kuma yanzu misali an samu yaro ko biyu ko uku haka a titi muna zuwa mu hira da su a kan titin kuma mu ce musu zo su yi inda muke in sun zo gurin namu mu dan sa su a jiki mu hira da su idan mun san menene matsalolin kuma sai mu mu san eh, wata hanya ce wacce hanya ce kamata mu bi mafi yawa dai yaron muna sa su suna samu su yi dan aikin hannu ina muna zuwa muna kai su wajen masu masu aikin hannu ko gyaran injini ko gyaran mota ne ko aikin katako ne ko ɗinki ne duka aikin hannun da yaro yake yana so ya yi sai mu kama mishi mu je mu ƙungiyar kula da da irin wannan yaran sai mu je mu ba su su za su kai yaro wurin da yake yana so in ɗinki ne in gyaran mota ne ko gyaran inji dukkanin abubuwan duka aikin da yake yaro yana so yana kama mishi idan kuma an kai shi don mun ga iyalin su masu karamin karfi ne muna samu dan tallafa musu wasu na abubuwan da za su ci abinci a gurin aikin nasu in masu gidajen su muna dan ba su na goro wanda za su kula mana da wa'annan yaran idan a kasari ma tun da dai duk a shekara muna samun kamar yaro arba'in zuwa hamsin wanda ake kai gurin aiki suna samun su yi su koyi sana'a yadda za su fita su gobe maimakon su je su yi yawon banza. Duniya ba ki gane ɗa ba ke duniya maroƙiya ce. Duniya ba ki gane ɗa ba to duniya ba ki gangwani ba. Duniya mai ido tsakarka. To ma saurare za mu dasa aya a nan. Da yarda Allah za mu ci gaba da bijiro muku da wata daga cikin matsaloli irin waɗannan da matasa suke fuskanta. da fatan za a kasance tare da mu domin a ji mu a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara in ya tsare ni sai na komai in na gama na kara rabbi kai salati gummai kyan dasa shi da sura Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara. Da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su dukkan lura. zana doki jaki sannan kuma zana doki taiki don in kana bukata ga gudu mazaje ka nemi doki to yau ruwa na Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci. Iran ne muku fata alkhairi. Farko dai sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa gidan jamhuriyar Nijar. Jihar Maradi Hassan Barka ne muka fata alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan rado Iran mai tara albarka. Da farko ina nuna alhinina da abin da ya samu wannan 'yan uwa namu na ƙasar Iran da wannan haramtacce ƙasa ta Isra'ila da amerika da faransa suka hallaka mana sai mu ce kullum nafasin za a yi katil mauti dukkan mai rai allah sai ya ɗanɗana masa zafin mutuwa kuma mun tabbata su bane aike ne daga inda lahi lokacinsu ne ya cika daga yau mun san haka al'amari yake don mai rai ba zai wuce lokacin da Allah subhanahu ya kaddare shi zuwa wurin Allah ba Allah ya musu gafara kuma Allah ya ji kansu amma mana bakin ciki da wannan kashi waɗanda aka ma wannan bayan Allah Allah subhanahu ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da masoya kafirci inda duk suke ubangiji Allah ka karya su in masu shari'a ne Allah ka shirya da su in ba haka ba Allah subhanahu ka mana maganin su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai suna na Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi malam Hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana to albarkacin bakin mu. Zan yi amfani da wannan dama in yi tsokaci kuma in isar da ta'aziyya ta zuwa ga yan uwan musulunci musamman yan uwan mu musulmai na ƙasar Iran dangance da wannan harin ta'addanci da wannan kahira ƙasa ta kai ma Iran gaskiya wannan hari wallahi ni dai kai cikin zuciyata na yi bakin ciki da wannan lamari na yi bakin ciki sosai sosai saboda yau da na tashi da safe na samu labarin an yi an kai nan kuma an kashe an mazaje da dama sojojin ƙasar iran da yawa sun yi shahada wallahi hankali na duk inda yake ya tashi hankali na duk inda yake ya tashi kai yau sai ta kai ma ni labarai wanga na doce bele ko na bbc kwata kwata ba na son saurara rediyon ma na ƙi kunna saboda ina bakin cikin abin da ya faru na yi takaicin abin da ya faru gaskiya abu ne kake ji kawai a mahaliki ka diba daga ranar talata zuwa laraba zuwa alhamis aka fara bayanin cewa an gano isra'ila tana shirye-shiryen kai ma iran hari ka diba abun nan huwa san cewa abun nan turawa nan akwai munahici cikin rayuwarsu kuma gami da 'yan uwanmu musulmi laraba nan gaskiya akwai munahici cikin harkokinsu saboda duba da irin yadda ake gudanar da abun nan gaba gaɗe ne ba wai wani ɓoye-ɓoye ba ga hili ne amma ba za su yi su kama yan uwansu na iran ba su yi su yi taron dangi su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda su ga wa'annan kafira guda biyu a ce na Netanyahu da Donald Trump a ga suna yin wani abu da su ka gaskiya wannan abu mai tur da Allah wadda kuma mai tur da yan omo na musulunci bangaren Larabawa na wallahi mai tur da su, wannan halayya ta manahici da suke nuna wallahi wallahi mai kauce da wannan hali nasu wannan hali nasu wallahi bai kamace mu ba mu musulmi bai kamace mu musulmi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na boh sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebista nigeria memba daga muryar matasan afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin in miƙa saƙon jaje na ga al'ummar ƙasar iran bisa ga wannan iftila'i da ya faru na zaluncin da aka yi musu na kai musu hari muna addu'ar Allah Ubangiji don mai hannu a ciki kowace ƙasa ce adda hannu ga kai ma ƙasar irin hari Allah Ubangiji ya yi mana ta Allah Ubangiji ya mai suwa musu da abin da suka yi mana a ƙarshe yana ƙara kira ga ƙasashen musulmai ya kamata a ce su ma sun haɗa kansu la'akari da irin yadda turawa ko in ce yahudawa suke haɗa kanonan su wurin tunkarar ƙasashen musulunci da musulmi a ƙarshe yana addu'ar Allah Ubangiji ya ƙara wa ƙasashen musulmai kariya daga azzalumai musamman ƙasar america wadda duk abin da ke ake haddasawa tana da hannu a ciki suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local kebis ta nigeria memba daga muryar matasan lahiya a afirka assalamu alaikum sashen na na muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu makeri maɗate da magarmu jamhuriyar ta nijar to gaskiya muna jajanta yan umma musulmi na ƙasar iran kuma muna musu adda ubangiji allah ba su galaba akan wannan kahuran tsinanu allah kuma ya tsine wa ƙasar isra'ila da shugabanninta eh kuma muna kira ga musulmin duniya da mu ufa da yi wa wannan ƙasashen namu na musulmi addu'a wanda ake zalunta su allah huda musu hakinsu kuma ba kallacin iran ba duk ƙasar duniya ta musulmi ubangiji allah ka ba mu kwanciyar hankali da mai ɗorewa allah ɗauka musulmi ga sun ce allah ƙasƙantar da kawai mu ci gaba da addu'a kawai allah taimake mu da galaba allah taimake mu da galaba kan wani tsinanin kahuran na ƙasashen duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hasan barka ina gaishe ka ne ka hata na alheri ka hata alheri kana magana da hamza aulun wat dan uwa isa muka mai albarka allah tabaraka wa ta'ala musulmi in dai musulmi in dai musulmi na kirki na inda duk musulmi ke na kirki an ce duk abin da ka gani in ka sa bakin ka in baka iya baka sa hannunka in baka sa hannunka sa bakin ka a gama da addu'a wannan mutane ba su kai karhin allah ba su kai karhin in su karhin iran ba su kai karhin allah ba musulmi a gama kai hankali guda a faɗa ma allah a tsaya a faɗa ma allah a yi ta du'a bisa du'a'i ko an shi ba kina shi karkashi ubangiji Allah ya tuzarta su Allah ya nakasa su Allah ya samu iyaka su ubangiji Allah ka suna su asiri Allah tabaraka Allah mun roke ka dan ikon ka dan mulkin ka Allah dan zatin ka Allah dan kurar ka albakacin Qur'ani jirgin ka saba Qur'ani ubangiji Allah Faransa eh, Faransa da Amurka ubangiji Allah Faransa da Afirka ya rabbul alamin Allah ka suna su asiri Isra'ila Allah kamar da karkashin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa Allah ka tuna ta asiri Allah kantar da su darajar Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake mu gaba yau Allah Allah ka taimake mu Allah ka mu jagoranci bisa mun gamke Allah Allah ka taimake Allah ka taimake mu ka tafi ilo ubangiji Allah kuma ta da mu Allah Allah ka kaddama Allah ka takka Allah ka nakasa su Allah kuma ta su cikin duniya ya rabbal alamin Allah ta tasiri ubangiji Allah biya bukata inna makwata alaihi bukata a huta lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon iran mai albarka da fatan kuna lafiya da fatan allah ubangiji ya taimake ku allah ya kara muku daukaka mun samu wanga bakin labari da waga tsinanniyar ƙasa ta isra'ila da munafukan larabawa suka haɗa kai suka kai ma iran hari cikin wannan dare to kada mu samu damuwa kada mu samu damuwa daman ita duniya a wurin mumini ba gida bace na abannan ne ah. ko ba haka ba addu'a da dai zami ubangiji Allah martanin da Iran zai abanna Allah ya wargaza kasashen Isra'ila da Amerika da Faransa da Ingila da Jamus da duk masu goya masu ba har da Saudiya ciki muna roƙo Allah duk wata ƙasar da ke goya ma Isra'ila baya take ba da taimako Allah ubangiji wargaza ta daga doron duniya Allah ya wargaza ta daga doron duniya Allah kuma ya ba iran sa'a waɗanda suka rasu cikin wannan waƙi a ubangiji Allah ya masu gafara Allah sa aljanna ce makomarsu. muna masa kyakkyawa ta'aziyya muna masa addu'a shugabannin iran da fatan ubangiji allah kara maku karfin zuciya ya kara maku karfin ruhi ubangiji allah ya kara maku karfin ruhi da za ku tunkari makiya allah makiya anau makiya addinin musulunci makiya al'umma musulmi allah ya baku nasara a kansu mu dan babu abin da za mu iya yanzu sai addu'a amma wallahi tallahi da muna da karfi da kurciya da abannan nan ne malam da mu je mu yi shahada a Iran wajen taimaka ma addinin Allah shine mafi ala gare mu akan mu rayu malam ana cin zarafin addinin musulunci munafukan musulmi wanda Allah ya sa suke da rabon shari'a Allah gane da su su gane duniya ta rabu bi yanzu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir in kuma ba su gane ba ya Allah muna roƙonka Allah ka dargaje su daga abannan madiba gabar da yamma kudu da arewa babu wanda ake bauta masa sai Allah shi kadai ubangiji Allah ba irin wannan sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuna magana da malam abdulkarim dan katsarin maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rediyon jamhuriyar musulunci ta iran ni ne na kuma shahibu daga anjamena chat hassan barka ina wuni an wuni lafiya alhamdulillah barakallahu fik bakhar alhamdulillah ya hassan barka mutanen iran wannan ya kamata bari su farka ba abubuwan da yanzu isra'ila ta fara aikata musu nan ya kamata bari su farka ita duk abubuwan da tana faɗa da da wannan ita abun zance ne kawai ni ban fahimci komi ba inda tana da abubuwa tun da yau yau an tura sako an ce in ta ƙara mai da martani ita za su ƙone abin nan iran gabaki ɗaya to abubuwan da suna da shi wannan ba ya kamata su masu tutturawa su gamar da isra'ila nan gaba ki daya ba ina gani dai watakila iran bata da komai in tana da shi da allah ta nuna mana ta kwantar mana zuciyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gara radiyon musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wanga abu wanga abu wanga abu in za a mai da martini ga ai ma shawara ga ai shawara wanda riga ka kwana zai riga ka tashi wanga in dai ba faɗaɗɗen magana ba in dai ba faɗaɗɗen magana kaka za a yi a wanga abu akwai faɗaɗɗen magana cikin garaka haraka ubangiji Allah ya karri musulunci ga kahirci amin dan su annabi amin dan su annabi kuma da sa hannu bisa ga haraka ubangiji Allah ka toni asiri ne kuna tare da Isa Abubakar tsoho malbarka auluman mada ya mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarimu a ɗan katsarin Maradi. E bayan haka muna ma Allah dubun godiya. Muna ma Allah godiya muna ma Allah godiya. Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara taimaka ma jamhuriyar musulunci a akan wayannan makiya. Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa ta, ya ƙara ƙarfafa Allah ya ƙarfafe ta da mala'ikunsa. wa'anda ya karfafa annabi da su a yaƙoƙa suka taimaka ma annabi Allah ya taimaki irin da irin wa'annan abin nan Allah ya karya kasashen Amerika masu girman kai su Faransa su Ingila su Jamus musamman ma daɗa waga uwa kafirai Isra'ila Ubangiji Allah ya karya su ta hanyar Iran Allah ya karya su ta hanyar Iran Ubangiji Allah ya ba jamhuriyar musulunci nasara Allah ya karfa karfafa ta muna roƙo ga Allah musulmi na larabawa da na baƙaƙen hata da namu na nan Nijar da na Najeriya wahabiyawa nake nihi wahabiya waɗanda ke da wani ƙaiƙayi a zuciyarsu kan Iran to su aji a nan ne su duniya ta rabu biyu yanzu kana bayan Iran kana bayan musulunci kana bayan Isra'ila kana bayan kafirci Yan kuma ka ƙiya to ka ƙi goya ma Iran baya to wallahi ko ka ƙi ko ka so kai kahiri ne ko ka shekara dubu kana sallah ma dama baka goyi bayan Iran ba wallahi kahiri kake wallahi tallahi kahiri kake baka da wani amfani a musulunci musuluncin ka malam bai da fa'ida to kaji bai da fa'ida kawai malam a nan ne Saudiya ta zo ta cusa mu ainihin mutanen mu malam ta cusa muku goba ta diga muku goba kuna kin ahlul baiti ba kwa kamnar annabi kullum abin da kuke so ku ji an ci zarahin annabi an ci zarahin eh, abin nan iyalan gidansa hmm? akan saudiya tana dan baku wani dan mata'i wanda bai kai ya kawo ba to wallahi ku dawo a haɗa kai a zo a ceci musuluncin nan in kuma kun kiya to mu mun barku da isra'ila mu muna tare da allah da annabi muna tare da iran allah ba iran nasara albarka annabi da alqur'ani assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hassan Barka muna bakin ciki da wannan abin da ya faru kuma wannan abin yana ba da mamaki kuma wannan abin yana nuna dai har yanzu musulmi suna da rauni. In dai wannan zance da muka jiya ne an kashe wanga mayan soja na Iran to tabbas Hassan Barka a akwai munafukai cikin Iran a akwai munafukai cikin Iran kuma muna adda Allah bayyana su gaske wannan abin muni yayi muni duk wanga wulakanci da kafirai suke musulmi suna kashe Falastinawa yau hawan dan hawan musulmi ya zo bayyana inda sojoji suke su ga in daidai inda sojojin suke na Iran suna reno a suko musu bom wanga in ba siri bane aka ga musu ya za su ne wanga abu Hassan Barka gaskiya Hassan Barka duniya musulunci gaskiya tana neman ai girgiza duniya musulmi sai an girgiza wannan abin bayi kaga sun kashe mana Qasim Suleimani sun kashe Hassan Nasrallah sun kashe Ismail Hani sun kashe wannan na mai tada shimal hani ganin sun kashe sun kashe soji uku mai yama na iran gaskiya wanga mutane sun mana gaskiya tsofo kowai wannan mai rabon ganin baki ga baki kuma su wanga munafukan in dai akwai su Allah bai na cikin kasar iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan wannan gida mai tara albarka ina gaida ku ne muku fata alfahari. yanzu wanga labari da kawaka na kan Tehran shine nake son tsoma bakina. Kuna tare da Iliya Hamidin mutumin Kugurce yanzu dai ina cikin Kugurce. Amma wanga abu abin bakin ciki ne. Ya kamata Tehran ta tahi tsaye da kanta. Tunda ita ma Tehran ba kan wallasa ba ce. Ta gwada maharamta ta ƙasan na Isra'ila. Ita ma tana cikin shiri. Wallahi ku tashi tsaye, ai ta addu'o'i, ai ta addu'o'i jama'a. Kuma Tehran Kiniya ki mai da martani shine kwanciyar hankalinmu wanda suka riga mu Allah ya ji kansu Allah ya yi musu Allah ya albarkaci su amma muna biye da ku sau da ƙawa wannan abin bakin ciki ne wallahi ba mu ji daɗi ba amma ba komi abin da Allah nuha ne ya kamata Tehran ta mai da martani ƙwaƙwara to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da cin same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa muhammad rohbar shine mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردیم تا گریه اش گفتن به شد ما خواستیم و با هم این خانه یک صدا شد با دانه های غیرت بر خاک خانه بودیم با واژه وطن را بار دگر سرودیم ما هم سرباز تو این ایران آسوده به من خاک در ایران در راه تو ما را چه حراسید این خانه همه عرصه شیران آن آتشی که دیدی ققنوس ساده این بار دنیا تو این جنون را در خاطرت نگه دار با جافتانگی را سرمشق تازه کردی با عشق آمدیم و از عشق نگردیم